Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 11 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Hafiz ba mu kanun labarai. Sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi, kamar yadda jami'an Luhansk na yankin suka ba da rahoto. Kasar Pakistan na shirin kada kuri'ar zaben shugaban 'yan adawa Shehbaz Sharif a matsayin Firayim Ministan kasar na gaba a yau Litinin. kwana guda bayan da Imran Khan mai ci ya sha kayi a kuri'ar nuna rashin amincewa. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da Prime Minister India Narendra Modi a yau Litinin kamar yadda fadar White House ta bayyana a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha. Toma Dalla kanin labaran kenan. wata kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ake kira UNOCDC ta ba da gudunmawar wasu kayayyaki da suka hada da fitilu masu amfani da hasken rana da magunguna da kwamfutoci ga gidan gyara hali da ke da ɗaruruwan 'ya'yan 'yan Boko Haram a Maiduguri. suna da wuta za su dan samu fanka za su samu ruwa kuma an yi musu gyare-gyaren wajen da za su koyi sana'a wanda ake kiran shi vocational training workshop kuma bayan nan an gyara musu wajen wasanni da wanda suke kwana a najeriya duk yanayin da duk yanayin da kasar take ciki na mawuyacin hali da matsi na tattalin arziki hakan bai hana al'adar 'yan kasuwa boye kayayyakin masarufi masarufi ba saboda biyan bukatun kansu Muna kuma ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfili Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma ku ji karatun Alkur'ani amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi lugudan wuta a wata makaranta da gine-ginen gidajen jama'a a gabashin Ukraine jiya Lahadi. kamar yadda jami'an Luansek na yankin suka ba da rahoto yayin da jami'an suka bukaci mazauna yankin su tsere daga yankin kafin lokaci ya kure musu. Gwamnan Luhansk Sarihi Haided ya ce wasu gine-gine uku sun kone a Sabronodex sannan an kwashe wasu tsofaffi biyu mazauna wurin amma ba a samu asarar rai ba. Jami'an Ukraine da na jirgin kasa sun sanar da sabbin hanyoyin kwashe mutane amma sun bayyana fargabar cewa harin makami mai linzami da rasha ta kai a ranar Juma'ar da ta wuce a tashar jirgin kasa da ke Karamax da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hamsin da biyu na ya tsoratar da wasu 'yan kasar ta Ukraine daga yunkurin tserewa daga yankin ta hanyar jirgin kasa Harin da Rasha ke ci gaba da kaiwa a gabashin Ukraine ya sha bamban da abin da ya faru a Kiev, babban birnin kasa a arewacin kasar. Bayanai daga wasu ƙauyukan ƙaramar hukumar kanama a jihar Plateau, Najeriya na nuni da cewa mahara sun kashe mutane da dama a ƙauyukan da ke yankin. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Wasu da na zanta da su ta wayan tarho sun bayyana min cewa 'yan bindigar sun shiga ƙauyukan ne da tsakar ranar jiya Lahadi inda suka auka wa ƙauyen kukawa, gyambahu, dungur, kenam da sauransu. Suka kashe mutane da ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto hukumomi ba su ba da bayani kan adadinsu ba. Basarake a ƙauyen Shuwaka ya mun ƙarin haske kan aukuwar lamarin. Suna na Hudu Ibrahim Sarkin Shuwaka. Yan kinnafin ɗin nan faso ne suka shigo gari yau. Sun shigo kukawa. Awa suka shigo kukawa suka wuce kukawa jambawu dunguru kakkaram suka dawo kuma suka yi amma suka zo Shuwaka. To muna da labarin dai sun kashe mutane fa da dama. Amma a Shuwaka nan da gidan na gagawa ya kai bakwai. Sun kuku ne shaguna da wasu gidaje da jama'a suka ce dai a kukawa dai ba san iya abin da aka ba don ba a shiga saboda muna kira a waya ne muna. Shi ma wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya ce jama'a da dama sun ƙaurace wa mahallansu suna ɓoye a cikin daji. Shugaban ƙaramar hukumar Kanam Ɗayabu Yusuf Garga ya shaida min cewa suna buƙatar ƙarin jami'an tsaro ne don tunkarar 'yan bindigar da suka yi ƙofar rago a ƙauyukan. Sauran ƙauyukan da suka shiga kuma sun kewaye garin su 'yan bindigar da ba ma wanda ya san shiga bandana ga me yake faruwa. Matsalar rashin tsaro dai na ƙara ta'azzara a yankin kudancin jihar plateau Inda inda kullum 'yan diddiga ke yin garkuwa da mutane suna karɓan kuɗi suna kuma kashe-kashe. nan ba da jimawa ba hafiz zai kama na karashen labaran duniya amma kafin nan kamar yadda kuka ji a farkon shirin wata kungiyar majalisar ɗinkin duniya da ake kira unocdc ta ba da gudunmawar wasu kayayyaki da suka hada da fitillu masu amfani da hasken rana da magunguna da kwamfutoci ga gidan gyara hali da ke da ɗaruruwan 'ya'yan 'yan boko haram a maiduguri ga wakilin murya amurka haruna dauda biyu da rahoton Wata kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kira UNODC ta samar da wasu ababa da suka da wuta mai hasken rana da magunguna da kwamfutoci da kuma ɗakin kwana ga gidan gyara halinga da aka kira Maximum Security Prison Service da ke nan cikin garin Maiduguri inda ake da ɗaruruwan 'ya'yan kungiyar Boko Haram. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagan Umar Zulum shine ne karɓi waɗannan kayayyaki da kuma duba irin gyare-gyaren da aka yi a wannan gida na gyara halinkan. An da yi jawabi ma ɗaurarun da ke gidan yarin da kuma masa alƙawarin cewa za a ci gaba taimaka masu game da abin da ya shafi rayuwarsu ganin cewa an bunkasa harkokin rayuwar nasu wannan ka kashe lawan shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno kuma attorney general na jihar wanda ya wakilci gwamnan jihar borno professor gana umar zulum ga abin da ke cewa dangane da abin da ya gane wa idanunsa a gidan yarin na farko an yi gyare-gyare a ciki abin da ma ya fi kayatar da ni babu kamar wutan lantarki na sola wato na rana da aka samun ma mutane wanda ba shi da galihu ya riga ya rasa duk wani hanya da zai iya fitowa yau wuta dai a najeriya kowa ya san inda yake amma za a iya ɗebe kwana uku ko da babu rana suna da wuta ba a samu rashin wuta ba to a zafin nan suna da wuta za su dan samu fanka za su samu ruwa za su samu wuta kuma an yi musu gyare-gyaren wajen da za su koyi sana'a wanda ake kiran shi ah, vocational ah, training workshop kuma bayan nan an gyara musu wajen wasanni da wanda suke kwana duk mun shiga mun duba bayan kuma wannan garu da ya zagaya gidan yarin da kuma wutan sola da aka sa to a fi da su asibiti da yake ciki duka an yi gyare-gyare to abin da muka gani ya kayar da mu kuma mun gamsu da abin da muka gani mu a gwamnatance za mu ci gaba da taimakawa da abubuwan da ya kamata mu yi domin mu ƙara wa abin da aka yi karfi saboda a cimma buri a samu natsuwan mutane a ciki kuma samu kyakkyawan tsaro. Shiko Banko Turula na ƙasa Alhaji Nasiru na Baba wanda Mrs. Mary Emmanuel ta wakilta ta bayyana cewa. To rehabilitate and reintegrate inmates remanded for an alleged association with Boko Haram terrorist group. Ta ce akwai kyakkyawan shirin da gwamnati tarayya da take yi da inganta rayuwar waɗannan ɗauraru da gyara ɗabi'ar su da ta ke su wadda aka rike su bisa zargin alaƙa da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da 'yan ta'adda. NCOS continuous effort in implementing the federal government of Nigeria's strategy in preventing and countering violent extremists. Ta ce NCOS suna kokari wajen taimakawa gwamnatin tarayya dangane da ayyukan da su wajen kaula yaki da ta'addanci. Shi ko Mr. Oliver daga bangaren kungiyar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da magunguna da laifuffuka cewa yayi. I was quite shocked what I saw because we were looking at dilapidated um, infrastructure. We looked at hundreds, thousands of children and actually roaming the streets. I can clearly say that coming back in these last two days has been truly gratifying and encouraging. Children are in school. a kwanaki na zo garin Maiduguri na yi matakar damuwa da abin da na gani. Na gine da dama. Na ga ɗaruruwa da dubban yara da suke tagararren ba akan titi. Ya ce iya kirji cewa dawowa na wannan gari suka gabata. Na ga abin al'ajabi kwarai da gaske. Dan irin abubuwan da na gani baya sun ci gaba kwarai. Yara suna makaranta za a ba kuma akan tituna kamar da muke gani a baya sai dai in ma za ka gansu za gansu a cikin kayan makarantar su ko suna tafiya ko kuma suna dawowa makaranta kuma na ga gine-gine da dama a gyare da su an yi masu fenti an ci gaba da samun lawala ga waɗannan ɗauroro an kuma gudanar da wasan kwallo tsakanin waɗannan ɗauroro za ka ba su dama su motsa jiki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Yau ma da An gaishe ka Haruna Dauda biyu. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karashin labaran duniya. Kasar Pakistan na shirin kada kuri'ar zaben shugaban 'yan adawa shibas Sharif a matsayin Firayim Ministan kasar na gaba a yau Litinin kwana guda bayan da Imran kan mai ci ya sha kayi a kuri'ar nuna rashin amincewa. lamarin da ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka da ta kwashe kusan shekaru hudu tana mulki. Majalisar dokokin ƙasar mai wakilai ɗari uku da arba'in da biyu ko majalisar wakilai sun kada kuri'a kan ƙudurin nuna rashin amincewa da kan jiya Lahadi. da 'yan majalisar dokokin 174 daga haɗakar 'yan adawa suka goyi bayansa sama da kashi biyu da ake bukata na tilastawa tsohon shahararren dan wasan kurket daga sa. Sharif ne ya jagoranci yunkurin 'yan adawa na hambarar da kan sannan daga bisani ya mika sunansa gaban dokokin domin shiga zaben firayim minista wanda ake kyauta da san ɗan siyasan mai shekaru saba'in ake sa ran zai lashe zaben. Shugaba Joe Biden zai gana ta kafar bidiyo da firayim ministan India Narendra Modi a yau Litinin kamar yadda fadar White House ta bayyana a daidai lokacin da Amurka ta bayyana cewa ba ta son ganin India ta ci gaba da shigo da makamashin Rasha. Sakatariyar yada labarai jan saki ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Lahadi cewa shugaba Biden zai ci gaba da tuntuɓa ta kud da kan sakamakon mummunan yaƙi a kan Ukraine da kuma rage tasirin da take da shi kan samar da abinci a duniya da kasuwannin kayayyaki. Dalip Singh mataimakin mai ba Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa kan harkokin tattalin arziki wanda ya ziyarci India kwanan nan ya ce Amurka ba za ta sata wani jan layi ba ga India kan makamashin da take shigo da su daga rasha ba amma ba ta son ganin tana siya cikin hanzari 'yan ƙasar sri lanka masu zanga-zanga sun mamaye kofar shiga ofishin shugaban ƙasa a rana ta biyu suna neman baya rajafaska ya yi murabus saboda basussuka da ƙasar ke fama da shi da matsalar tattalin arziki mafi muni a tarihi ya lahadi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun sha ruwan sama kamar da bakin kwarya inda suke ɗauke da laima da kuma rigunan kara ruwa sannan suna rera taken nuna adawa da gwamnati wasu dai sun yi kira da a wargaza majalisar dokokin kasar don samar da hanyar jagoranci ga matasa ana sa ran tattaunawa tare da asusun ba da lamuni na duniya imf a ƙarshen wannan watan kuma gwamnati ta koma zuwa ga china da india don neman rancen gaggawa don siyan abinci da mai Shanghai ta sallami sama da mutane dubu sha ɗaya da suka warke daga cutar COVID-19 kuma hukumomin lafiya sun jaddada cewa dole ne a bar su su koma gida duk da dokar kulle da ta takaita zirga-zirga mai tsanani a birnin mafi girma a Cana. Daraktan hukumar lafiya ta Shanghai ya ce bai kamata iyalai su nuna damuwa a kansu ba ko nuna musu wariya. Shanghai tana ƙarƙashin dokar kulle ta ranar 28 ga watan Maris kuma hukumomi sun ce za a cire tsauraran matakan a yankunan da ba a samu sabbin masu kamuwa ba a cikin kwanaki sha hudu da suka wuce bayan wani zagaye na gwaji da yawa. zaben da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. da yanayin da kasar ke ciki na mawuyacin hali da matsi na tattalin arziki hakan bai hana al'adar 'yan kasuwa na ɓoye kayayyakin masarufi ba saboda biyan bukatun kansu 'yan kasuwan na ɓoye kayayyakin masarufi ne don ƙara yawan riba da suke samu musamman a lokutan da aka fi bukata kamar lokutan azumi sallah ko kuma bukukunan kirsimeti da dai sauransu ga wakiliyar murya amurka shamsiya hamza ibrahim da ƙarin bayani A lokuta da dama akan danganta tsada ko hauhawar farashin kayayyakin masarufi da karuwan yawan jama'a da kuma bukatun kayayyakin da ake da shi wanda samar da kayayyakin ba zai wadatar ba. Dalilin hakan yasa wasu 'yan kasuwa ke amfani da damar wajen ɓoye kayayyakin su sai kuma su ƙara kuɗi da zaran yanayin yawan bukatar su ta kai. Lamarin da Alhaji Sale Khalid Mahmud ya kwatanta da son kai daga bangaren 'yan kasuwan. Matsalan yanzu da abin da ke fara son kai ne ya yi mana yawa mu 'yan adam eh, especially mu 'yan arewa ma da inshora. shot kowa ta wani hanya zai biya samu dukiya shi yasa kike ga kwanan baya da aka ta zo ana fasa shaguna da ake magana lokacin yan siyasa kan samu abinci har sun yi expire kuma an tara ne don a raba ma jama'a ba a raba ba din yan siyasa sai aka gana sai wani da wani za a ba to irin shi haka duk bai dace ba bai kamata ba ko addini ma ba ta da wannan ba in dai mutum ya san yana addinin shi yanda ya kamata duk wani dukiyar da zaka samu a lokacin da talakawa na wahala to kai lokacin ne lokacin samun ka a yanayin da ake ciki dai mafi yawan yan kasuwa a Najeriya musamman a yankin arewa kan zaɓi lokacin azumin watan ramadan wajen fitar da kayayyakin su su kuma tsawwala kuɗin siye to sai dai a cewar wani ɗan kasuwa kana shugaban ƙungiyar kasuwanci tsakanin najeriya da ƙasar masar muhammad yusuf lere rashin bin doka ya sa ake yawan samun ire-iren hakan wannan magana da kika faɗa gaskiya ne kuma ba wai sai lokaci-lokaci aka irin wannan ba yanayi ne yake kawowa abubuwan nan suna dangana da juna ne in ka bi ta barawo a bi ta mabi sawu mutane da yawa suna cewa cewa a dole mu ƙara kuɗi ɗan kasuwa saboda me saboda kuɗin mai ya ƙaru kuɗin gas ya ƙaru kuɗin moto ya ƙaru zuwa ka je ka kaso kaya ma saboda rashin tsaro mutum ba zai iya zuwa ya kwaso kaya ba yanzu halin da muke ciki ke da kanki duka duk duniya an san abin da ya faru na jirgin ƙasa wasu 'yan kasuwa ne a ciki wasu kuma ma'aikata ne ma na gwamnati a ciki duk wannan ya kawo mana tsaiko to gaskiya wannan fannin kenan da nake dangana shi ga gwamnati dole gwamnati su tashi tsaye da maganin abin nan duk ana da halin da za a yi kawai kawai a da doka kawai kuma doka in ya faɗo kan kowaye a mushi. A nashi bangaren masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya yi ƙari da cewa. Yana cikin tsare-tsare irin da ɗabi'u irin namu na get rich quick syndrome wato a tara kuɗi mai yawa a lokaci kaɗan. To wannan abu ko a ina aka same shi ko a ƙasashe masu tasowa ko a manyan ƙasashe to ba ƙaramin nakasu yake kawo wa tattalin arziki ba domin ana tatsi wanda baya da ƙarfi kullum a takura mishi ya zamanto ba zai iya sayan kayan masarufi da yau da kullum ba. Kuma muna kira ga hukumomi don suke da karfin su tankwara su ce a yi ko su ce a bari domin ba dalilin da mutum zai sayi sali mudun shinkafa a naira ɗari uku ko ɗari hudu ya zo yana wa mutane dubu ɗaya ko ya saya ma ɗari biyu da hamsin ya zo ya sayar naira ɗari bakwai in kasuwanci ne mutum in ya ci abin da ake kira minimum margin ɗan misali a naira ɗari ɗaya in ya ci naira goma ko ashirin ai ya samu to amma ba wai ya ce a naira ɗari yana so ya ci riban naira ɗari ba wannan ba zai kawo ci gaba wa tattalin arziki ba kuma zai sa ne yawan wanda suke iya sayan nan abin ya ragu bila da haka za a dinga samun nakasu kullum baya baya a maimakon kuka ci gaba wannan ɗabi'a ta rashin daidaito a farashin kayayyaki daga 'yan kasuwa ta zama abin fargaba ga marasa karfi a duk lokacin da aka ce za a shiga yanayi na bukukuwa ko lokacin azumin watan ramadan a najeriya sai dai a koda yaushe ana fatan gwamnati za ta yi duba cikin lamarin don samun sauki ga 'yan kasar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a da shamsiyya hamza ibrahim da wannan rahoton masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota voa africa akan mita 200 da digo biyar baya ga haka a yaushe ake so za iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da ya saba kawo muku lamarin bin kadin waɗanda aka danne wa haƙi kama daga gadon marayu da ma'aikata da aka sallama daga aiki ko hana su haƙƙinsu ba bisa ƙa'ida ba da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Lahashin Gumel. A yau, shirin ciki da gaskiya zai shiga karamar hukumar tsakiyar Abuja Amak, inda kamfanin zuba hannun jari na karamar hukuma, karkashin jagorancin shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido, ya amince aka baiwa ɗan kwangila Muhammad Umar na kamfanin Fahazata aikin gina jeri uku na shagunan kasuwa. Da kowanne ke ɗauke da shaguna arba'in kuma duk jeri zai lashe sama da naira miliyan arba'in da hudu da jimlar kuɗin kusan naira miliyan 135. An ba da kwangilar tare da buga hatimin amincewa tun watan Janairun 2018. Amma har yau ba a ba damar gudanar da aikin ba. Hakanan Muhammad Umar ya kashe wasu kuɗaɗe da aka amince na tsare-tsaren gudanar da kwangilar ne. Sama da naira miliyan goma waɗanda aka yi amfani da su don ayyukan jam'iyyar APC. Bari dai mu fara jin ta bakinsa. Uh, sunana Muhammad Bello Umar kuma ni ne chairman na Fahazata Nigeria Limited. imanu bayani akwai takardu da na gani a wajenka waɗanda suka shafi wani korafi da ya shafi ba da wata kwangila a ƙaramar hukumar abuja da aka fi sani da amak wato ƙaramar hukumar cikin gari mai faru ne a wato abin bakin ciki abin takaici shine a ita amak ta ƙarƙashin wani subsidiary nasu ana kiranta amak investment company suka ba mu ginin wasu kasuwa a kuje wani sabon wuri da suka bude a kuje to bayan da suka ba mu wannan ofa cewa sun ba mu blocks guda uku na gina shaguna to uh, kafin wannan lokaci sun nuna mana suna da bukata akwai wani program da za su yi na a jam'iyyance a siyasance so suna bukatan wasu kuɗi wurinmu to mun ba su kuɗi a madadin wannan kamfani kuma daga ƙarshe suka ce mana to ga kwangila za su bamu amma wannan kuɗin da muka bar shi ne na processing fee na wannan kwangila ɗin to mun yadda kuma sun bamu ofa da suka bamu ofa sai muka nemi da kai mu site to kai wa site din ne kuma ta zama rikici kullum a ce za a kai mu site kuma yanzu shekaru hudu kenan sama ma da hudu ba kai mu site ba ga takardu a hannunmu ba an bamu mu site kuma aka sake neman wasu kuɗaɗe wurinmu mu cewa za a yi documentation mun ba da wannan kuɗi muna ta jira a kai musaid ba kai musaid ba kyar ma aka yi da muka yi sanin contract agreement mun sanin contract agreement da wayannan kamfani namu na fahaza ta nigeria limited kuma ah, sun sa hannu mun sa hannu duk da wannan mun ci a kai mu inda za mu fara aiki ba magana shekaru suna ta tafiya ah, daga ƙarshe da muka ga cewa tafiyan tana tafiya kuma babu wani ci gaba a ciki domin muna yi da shi isyaku baba ne shi party chairman na apc na abuja municipal to sai muka nemi da shi kaɗai muke magana da shi kuma shi ba eh, yana aiki ne a gonatance a abuja municipal area council ba a'a shi yana bangaren fati ne menene gaskiya shin wannan ba yaudara na tsakaninmu da shi ba shin wannan ba fuwanna ne ke so mana ba to dai wannan sai shira mana mitin zayan mahmud bello umar eh, shi baba ishaq da kake magana shugaban jam'iyyar apc na abuja ya yi shigo wannan magana tun da ka ce wani kamfani ne na ita karamar hukuma a matsayin shi na shugaban jam'iyya na abuja municipal area council shi ya neme mu da cewa akwai ayyukan da za su bada kuma akwai wanda aka ba jam'iyya aka ba fati to na wajen bangaren fati ne yake so mu mu yi mishi inda ya shigo kenan shi ya neme mu kuma ta wurin shi ne wannan takardu muka karba ta wurin shi ne suka karbo abubuwan da za su yi lanci na a jami'anci a karman hukuma ta municipal inda ya shigo maganin kenan to daga nan me faru to lokacin da kamar da ne bayani a baya cewa da mun nemi mun nemi a kai mu site mu ga wurin ba a kai mu ba daga nan muka shiga zargi ta shigo jiki muka sa shi gaba muka sa shi gaba muka sa shi gaba daga nan sai ce to abin da za a yi shine sai mu ga ciyaman na karamin hukuma shi waton abdullahi adamu waton kandido so ya shirya mitin na farko muka je muka zauna da tashin shi wannan ma wani irin aiki ne aka yi niyyar ku da ba a kai ko wajen aikin ba aiki ne na gina shaguna guda arba'in arba'in kashi uku so aka bamu wannan aka ce za mu gina shi a kuje ba su kai mu wurin ba amma sai muka yi bincike domin shi ɗaya daga cikin totin kamfanin watan shi kabiru na sashi ya je bincika ya je ga lallai akwai inda ake aiki a kuje sai muka je da shi ni da shi muka je wurin muka duba muka ga ana ayyuka aka ce eh na abuja municipal ne council take da wannan wuri to amma mu kuma gashi an ba mu takarda ina ne za mu aikin ba wuri ba mu san inda za mu aikin ba ba mu san ina za mu fara ba mun yi mun yi mun yi gashi an ba mu ofa na farko gashi an ba mu kwanta agreement na biyu amma ina ne za a aikin ba mu san wurin ba ya kamata a ce to shine sai muka koma wajen shi ah, eh, shi Isaku Baba a matsayin shi na party chairman na Abuja Municipal Council ah, muka ce mishi to wannan takardun da kuka ce an ba ku na party mu ko a kai mu wurin ko kuma ba mu yadda ba abubuwan da kuka karɓo kuka ce za ku yi aikin jam'iyya ne da kuma processing fee muna son a dawo mana da shi to daga nan ne magana ta ɗauko magana sai kai wajen shi abdullahi adamu wato kandido shi shugaban karamar hukuma na abuja municipal shugaban karamar hukuma abdullahi kandido ta hannun shugaban jam'iyyar apc na abuja ya yi ƙoƙarin sauya kwangilar da ba da wata dan a wannan takaddama amma abin bai yiwu ba ga dai yadda shirin ciki da gaskiya yi da shugaban jam'iyyar na apc na abuja da farko dai a lokacin da aka fitar da aiki nan akwai wani subsidiary na abuja municipal area council da ake kira amak investment and property development company to shi bello being uh, somebody close to me a sayuka da aka ba 'yan jam'iyya da kuma leaders na jam'iyya wanda ka san naturally kuma irin wannan aka bayar wasu suka lizin ma wanda yake da halin yi in yaso su ya tsallame su da nasu a percentage sun huci na san ka sani ma Allah su. Eh ana yin haka. Yawwa. Based on that aka yi hakan har aka ba shi awon leta. Aikin ba wai fake ne. an ba da awon leta an ba da bill of quantity komai an ba shi. Eh shi ma ya ce sun ji an kai su har wajen filin aiki. Har site har eh, site ya ce a kuje ya ga site everything. wanda ina gaya maka about uh, 40% of aikin an yi shi ana ba individual dai haka suna zuwa suna ginawa ana biyan su so in the course of compensation sai aka samu problem between shi developer um, amak ipdc din da kuma owners na land sai aka stop stopping aiki ina gaya maka iri-irin a Bello sun kai at least kamar 50 to 70 a wurin wanda su developers ne fika it is not peculiar to him alone. Wato abin ya ma rutsa da mutane da dama. Da mutane da dama ma Nasiru, da mutane da dama ya nufa. Wanda a yanzu haka if you have anybody you can just action akwai site ɗin an fara ayyuka duka. Kuma abin da ake kira zalunci ma Nasiru shine yanzu ka ban kuɗin mota ban baka mota ba. Amma idan na kawo maka mota a long line ta samu matsala. Magana ta koma na baka mota ta baka matsala amma ba wai na cinye kuɗin mota ba ko ko saboda Allah wallahi ina ga mama Nasir akwai da 100% sun yi completing aikin amma abin ya zo da rikici aka silin wurin quite frankly kam shekara uku kuma ba a samu an yi resolving wannan particular matsala in ba a yi ba sai dai neman another way da za a yi a yi resolving don a ci gaba da maintaining mutunci da zumunci. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura a inda muka tsaya. Har ma mu shiga hukumar yaƙi da cin hanci ta jami'an gwamnati ICPC. Don jin irin rawar da wannan hukuma za ta taka irin wannan takaddama. Ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaƙi da rashawa da cin hanci uh, musamman ma a jami'an gwamnati don haka idan wani mutum uh, yana da korafi game da wani jami'an gwamnati yana da yanci ya kawo kara kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba ko da a ma'aikatu masu zaman kansu ne wato 'yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda ɗan najeriya zai iya amfani domin ya yi amfani da 'yancinsa ya yi wannan korafi. sai a kasance da wannan shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai mu don sauraron ci gaba. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen muku wannan shiri musamman ma Nasir Adamu ya kaya. Nisar fila hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya. Adalla an kai ka sarfila Hashim Gumel masu sauraro yanzu kuma bari mu saurari karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadana. Ausubilayi nishad anirai jima bisumilayi ramalai gadakila alamomi nono Allah zina on fisa la tinyan kashi ono Allah zina on Ali na kunyi muriddo Allah zina wallazina walli furujihim hafizu illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru manub wa man ittaqa wara zalika fa ulaika humul adu wallazina la amanatihim wa aydihim ra'un wallazina ala salawatihim الذين يرسون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرير مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدقة فخلقنا المدقة إذا من فكسونا zama ملا su ma sha nahu kalkana karfa tabarakallahu da khaliq mai innakum ba'da zalika limayitun summa innahu yawmal qiyamati tub'asun sadaqallahu alazim masha Allah To masu sauraro lokaci ya ƙure mana don haka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi mu shigo muku da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce ta ko Binta Suleiman Yaro da na shirya ni kuma gabatar nake maku fatan alheri ku huta lafiya ma'asalam.